Muna gina bukkokin buzaye mu shiga daji mu nemo jijiyoyin bishiyar sai a yanka su. Muna neman itatuwa da suke nesa wanda ko mun sare su ba za su haifar da matsala ba. Lokacin da ka samu wa'annan jijiyoyin sai ka zauna a wurin da addakwai duwatsu don datse jijiyoyin ka tsara su yadda ake bukata. Za ka fara ginin bukkokin buzaye. Idan na amarya ne za ka ɗauko jijiyoyin nan ne kaɗan-kaɗan kowace rana idan ka kai dabbobinka kiwo kana yanko kaɗan-kaɗan ne ka ajiye. a ranar ya zamanto kana da komai kawai kiran makeran dangi ne za ka yi su zo su gina bukkar amarya ana yin wannan ne a jajibirin bikin auren a kwana na biyu da daura aure ango ya zo ya zauna cikin sabon ɗakin amaryarsa akwai wannan al'adar har yanzu wannan al'adar tana nan har yanzu musamman ma a cikin daji amma a nan gari wasu ba sa sha'awarta ina tabbatar maka samun bukkokin buzaye abu ne mai kyau idan kika buga buga daya kina samun har nawa idan muka yi wa amarya bukkar nan muna godiya da abinda da danginta za su bamu ne bayan an ɗaura aure uwar amarya tana kiran mu ta bamu wani abu wani lokacin mukan samun jika goma sha biyar jika ashirin har zuwa jika ashirin da biyar mutane da dama na ganin bukkar buzaye kamar rumfa take ko nawa kuɗin bukka daya suka kama ya dogara da yadda kuke son bukkar ku saboda akwai bukoki kala-kala amma ana samun su su ne ƙasa da dubu ɗari biyar wannan bukkar daban take da rumfa kuma don gina ta kuna buƙatar igiyoyin da aka tsara musamman ma don haka ana kiran su tourism a buzanci haka kuma ana buƙatar jijiyoyin bishiyar da ake kira sabara sannan akwai abubuwa da dama da muke amfani da su wajen yin ado ciki har da wata irin tabarma da warwar abuzanci da ita ake adon sama kasan nawa farashin yake dubu ɗari biyu wani lokaci sai ka yi amfani da biyu a yau yau idan kana son samun bukkan nan na buzaye kuma na gaske dole ne ka kashe fiye da miliyan ɗaya na sefa. Wannan bukkar tana da babban tarihi. Masu yawon bude ido na yamma ko larabawa idan suka zo nan suke neman wannan buk suna taya duk wanda yake da ita murna domin a gare su yana nufin kiyaye al'adarsu. Ɗaya daga cikin fa'idodin samun wannan bukkar ya bambanta da ɗakin laka saboda wannan bukkar za ku iya buɗe ta daga kowane ɓangare don samun iska.